wannan shine majalisun mu na sha ɗaya a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayatul talib muslim muna bayani akan mahimmancin iyaye da malamai su zama sun tsara ma ɗansu ko ɗalibinsu yadda ya kamata ya kula da lokacinsa iyaye da malamai suna da rawa mai girma da za su taka a wajen Fituwar lokutan ‘ya'yansu da kuma almajiransu in aka samu matsala uba ko uwa ko malami ba su taimaki ɗansu ko almajirinsu a wajen tsara lokacinsa wato sai komai nashi ya zama ya lalace to mun kawo wannan da nasihar da muka ce mun ma iyaye sai muka ce wa na asifu muna bakin ciki hina na al kafira a lokacin da muke ganin ƙasashen turai waɗanda suke kafirai ne ya'tani bi tanzimil awqat lil atfali suna ba da muhimmanci a wajen tsara ma yaransu da 'ya'yansu da ɗalibansu al'auƙat lokuta haka za ka gani yaro dan ƙarami za ka gan shi ya iya an tsara masa timetable ɗinsa ya san ko me zai kuma ya iya amfani da agogo tun a lokaci domin iya amfani da agogo wani nau'in ne na sa ma yaro ji a lokacinsa saboda bai kamata yaro ya wuce firamare wan bai iya amfani da agogo ba aji ɗaya ya kamata a koya mishi agogo ko kyafta ƙato ko kuma mai kunamu da mai kunamun ya san kunama doguwa tana nufin sakwanni kunama doguwa mai kauri waccan doguwa siririya tana nufin sakwanni kunama doguwa ko wacce take mai kauri tana nufin mai mintuna kunama kuma gajeruwa mai kauri tana nufin awa awanni to a koya masa in ta hau can me ake nufi ya sanya zai iya tantance tsakanin awa da mintuna da sakwanni to wannan yana cin isha'aruhu bi ne bi ahniyatul waqt sannan bai kamata yaro ya taso a gidansu ba agogo ba can da ku duba za ku ga a tsakar gida ake iya aje aje ake sa irin agogon nan katotan nan me me me me karoron wannan me buga wannan almizwa da sa'atul ha'iti me me me me karoron nan me bugawa da karfan nan jam jam idan idan sha biyu ta sai ya buga so sha biyu ko kai waye kake bacci sai ka tashi a tashi sha biyu yi. ka gani to haka suke yi fi dirasatihim almanziliyyati a karatuttukan ƴaƴansu na gida suna tsara musu lokutan su komai a tsare yaro ya san yau wannan darasin zai dauko ya muraja'a ya san gobe wancan zai dauka ya muraja'a kuma ya san lokacin saboda ga can makala a jikin jadwalinsa wa yasta'iduna lahum kullama yahtajuna ilayhi sannan suna tanadan musu duk abin da suke buƙatar sa min adwati min adwatin ta'allumiyyatin na kayayyakin koyon karatu ba zai zo wata rana ya ga ba kilina ba ba zai zo wata rana ya ga babu shafuna ba ba zai zo wata rana ya ga babu rula ba ko babu kala ko textbooks littafan karatu ko littafan rubutu ba zai rasa ba haka suke musu fihini ko fihina duka a yayin da nushahidu ghayatul ihmali ladal muslimi a inda zamu sama matukar sakaci daga bangaren musulmai a duniya yin ana lissafin mutanen da ba sa son karatu to musulmai ake fara kawowa ya lalasaf wani zubin sai ka ji abin kwalla na son ta zubo maka zuciyarka ta zafi kuma wanda in an faɗi waɗannan magana suke musawa su zo su kalli mutanen mu ya suke yanzu wata musiba ce ta afko da kake gini ma yu'lamu min ad-din bi darura abinda ya wajaba a ce mutum musulmi ne shi ya koya ya san shi wallahi sai a zo wani abin ya afko kaga musulmai duk ba su san hukuncin shi ba nan nake jin da baku labarin wani mai aikin kwamfuta masanin kwamfuta da suka yi wani suka yi irin jin ra'ayoyin mutanen nan a garin Kaduna yake ba mu labari yace suka zagaya irin masail din nan na addini masu sauki na ƙasa ƙasa abin da ya shafi alwala da sallah yace suka zagaya a Kaduna wallahi tallahi ga wasu nan matasa cincirin da matasa tirela guda inda za a cika su su cika tirela ai ta kwaso su ana zuwa ba wanda ya iya bada amsa kan wannan mas'alar da suka tambaya mas'alolin da suka yi musu tambaya so da ba a zuwa makaranta ba a karatu kyamar karatu na ƙara shiga cikin zukatanmu idan malamin jami'a ne ya kai inda yake son ya kai dama da journals articles din da yake ta asawa a journal da zai zama professor da ya zama professor da bakin shi da naka zai faɗa mai kuma mun gama karatu <laughs> karatu na na dalibai ne mun gama karatu kuma wa yadhaq yana dariya yake faɗi yanzu sun gama karatu so daga professor ne amma yana da dandalin fira in ana neman shi a ce a je dandali kaza ne yake fira sai musulmai sannan yana iya gama profesa nan fa bai rubuta littafi ko ɗaya ba littafin da wasu Jonal kuwa ke kiranta jonal? wani wata jonal din ma ai tasu ce ta musamman ta bangaren su amma an ka rubuta littafi ka kai da makiyinka da masoyinka kowa zai dauka ya gani wani ya dauka ya zage ka wani ya dauka ya be ka ka dai rubuta ko kuma zai zage ka ne yana jin bakin ciki a zuciyar shi zuciyar shi na baki hatta da gilli ne kaga ne wannan to amma san karatu yana fita a cikin zukatanmu. mu duk abin da zai zama na karatu ne yau musulmai ba sa so fala yubalil abu zaka samu baba bai damu ba bi maddati talibi fil madrasati wa ma za ya durusu me ake karantar da me darasin da ake karantar da ɗalibin ɗansa a gida a makaranta wa ma yi ya kusa sannan me ma ake karantar da shi din bai san madda ba madda da Hausa me kuke cewa madda madda kawai ko ko kuna da abin da kuke kiran madda da shi madda subject me subject darasi ma ba Hausa kai ba amma kan ga ma ka ce madda darasi ka fassara Hausa da larabcin ka fassara larabci da larabci har ka kara ba da wahala madda to bai san abin da wace madda ake yi ba da za ka tambaye zai ce maka shi wa ayyu nau'in min ad-dirasati yata'allam ko wa ayyu nau'in duka kowane nau'i na karatu ma yake yi zaka iya samu yanzu a uba ne dan shi na secondary ka tare shi ka tambaye shi ka ce masa dan shi a yake ko science yake yi shi bai sani ba art ɗanka yake ko science sai ce shi bai san ko me yake ba to wannan fa na bokon da aka yadda da shi kenan wanda mutane suka yadda da shi suna ganin amfanin shi kusa yake ana ganin amfanin sa. kila a layinsu ko a gidansa akwai wanda ya bokon ya zama wani abu ba ko na addini ake magana ba wanda an ce ladanka na wajen Allah wa ayya nau'in min ad-dirasati yata'allam fadlan an amrihi bil mudhakara balle kuma ballanta naka ce ya umarce shi cewa ya bi ta karatunsa bai ma san me yake ba fil baiti a gida ya da ka ce ma wannan da bai san abin da ɗansa ke karanta a makaranta ba ka ce masa wai ya ɗauko littafin shebiya a gida nahika an tanzimin waqti lahu to balle kuma a sama ƙarshe ya tsara masa yadda zai yi karatun a gida bai san me yake ba balle ka ce masa ya ce wani yi muzakara ko yi muraja'a ko baka muraja'a balle kuma ka ce shi zai tsara masa muraja'a haka shi ne wannan musulmai kenan ummatu ikira walakin la taqra al'umma ikira amma ba mu karatu kamar yadda ka san an ce ne la taqra bismi kalla zai halaka kama haka aka saukar mana haka muka koma la taqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan Allah ka kai karatu na hada ka da Allah ka kai karatu kamar haka aka saukar alhali iqra bismi rabbikal ladzi khalaq aka ce sai zama duk abin da zamu karatu duk abin da karatu ne shi to ba masu wa fi hadhihi nuqtati to a wannan a wannan bangaren ne ko a wannan digon ne nawaddu an nashuda da al-iqtirahati muke son mu jero wasu shawarwari nahwal murabbina zuwa ga su masu tarbiyya li islahi mustaqbali ɗalibin muslimi domin gyara rayuwa ta gaba ta ɗalibi musulmi shine mustaqbalin sa abu na farko rabtu alaqatin ta'awuniyatin idan ana son a ci nasara sai an kulla wata alaƙa ta taimakekeniya bainal usrati a tsakanin iyali wato uwa da uba a gida wal madrasati da makaranta aw bainal aba'i wal mudarrisin ko kuma a wata lugar kace tsakanin iyaye da malamai me yasa ake PTA yanzu sai makasudin kenan a samu wani yanayi da za a rika zama tsakanin uba ubanni da malamai ana tattaunawa sannan abubuwan sun canza da malaman islamiyya za ka ga da hadda na boko akwai alaƙa mai kyau tsakaninsu ko da uban bai zo ba za ka ga to shi malami ya san ɗalibansa kamar yanzu malaman islamiyya guda nawa ne suka san ɗalibansa suka san gidansu in bai zo ba zai bi gidansu ya duba ya ga lafiya me sawa na bai zo ba kwana biyu ɗalibi ne mujtahidi sai ya ga bai zo ba yanzu ga wayan nan ba ta zo kira shi lafiya yau wani bai zo makaranta ba wallahi bai zo bane kuma baban shi baya nan mama shi kila wayar ta ce ce wallahi kuma ba ba kuɗi ne a wayar tawa shi yasa ban kira ba kaga alaka ta kyau ce to amma shi kan shi malamin bai san ɗaliban shi ba ana samun fa malamin da bai san sunayen ɗaliban shi ba a makarantar shi ya kalli wannan ya faɗi sunan shi bai san shi ba saboda duk abubuwan sun kai sun kasin lalace ga baki ɗaya sai dai Allah shi kyauta sannan su kuma iyayen dama ba maganar su ake ba su suka fi kowa lalacewa kun na ɗaya kenan idan ba a samu wannan alaƙa ta auniyar ba to kada ka tsammani sauran abubuwan da za mu lissafo za su yi amfani matuƙar babu alaƙa tsakanin ‘ya'ya kai iyaye da malamai, iyaye a gida malamai a makaranta babu alaƙa mai kyau a tsakaninsu a cikin al'umma, to wannan al'umma ka mata kuka, so da ba abin da za a iya tsinanawa. Na biyu, i'idadu maktabatin khasatin littalibin musulmi, kun wani, shirya da tanadar ɗan ƙaramin ɗakin karatu ko bagiran karatu littalibin musulmi ga ɗalibi musulmi hasba ƙadri na liktisadi gwaggwadon ikon da muke da shi na tattalin arziki ya zama ka na ma yaron ka riƙa jin cewa ya riƙa jin waɗannan ko da a jaka ne cewa waɗannan littafansa a koya masa yadda ake alkinta littafi yadda ake kula da littafi yadda ake aje littafi a ina ya kamata aje littafinsa in na waccan ajin ne da ya gama to ya zai ya aje su ba da ya gama ba shikenan sai a fito a yayyaga get a rika yagawa a layi ka gani wi hadhihi almaktabatu sai ya zama wannan dan karamin library ɗakin karatun ko bangaren karatun na yaro ya zama ya kunshi alal kutubil madrasiyyatil manhajiyya ya kunshi darussan sa littafan sa na darussan sa na syllabus wanda aka sa masa a makaranta wa ba'd al kutubil wa ba'd al kutubil khassati lil al manziliyya sannan kuma da wasu littafai masu jan kwakwalwa na musamman wanda su kuma na gida ne ga littafan da ake masa a makaranta sannan kuma a sa masa wasu littafai in kwakwalwarsa ta kai a sa masa littafan da suka shafi abubuwan da su kuma za su zama sun nashi ne na ƙara sanya masa karatu tun yana ɗan ƙarami littafi littafi mai hotuna namun jeji sunayen abubuwa ya zama yana da su irin abubuwa da ake da su yau irin CMP ɗin nan CMP ɗin nan a rika sa ma yaro ya zama yana da su yana iya amfani da su ana yi na ji da kuma na kallo masu fa'ida waɗanda aka tana da don yara wanda ba za su cutar da lafiyarsa ba ba za su cutar da ɗabi'arsa ba to kaga wannan ana da bukatar shi saman ma da yaro wajen karatu in an ce library in ka ce littafi yanzu ka rubuta maktabatu sai wani ya ce ina kake da maktaba ka ce ina da ita ko littafi biyu kake da su maktaba ce ka kula da lissafin ka an fuka kawai in kana ajda'a dan guntun gatarinka ka fi sari ka bani naka ne maktaba ka ce littafan ka ne ka kula da su ka saba al-imam ibn jama'at al-misri karshen littafinsa sa tazkiratu as wal mutakallim fi adab al wal muta'allim fasalinsa na ƙarshe wanda kuma yana da yawa yi bayani ne akan adabuhu ma'al kitab ladabin ɗalibi tare da littafinsa ya ake kula da littafi sai ga wani littafin shi bai fi wata biyu ba ya yayyake ba kula da littafi na uku shawara ta uku tanzimu jadwalin la'iqin tsara jadwali wato timetable wanda ya dace bi talibi ga ɗalibi lil muzakaratil manziliyati dan bita karatu a gida Ma'arabti rabti shi'unin manziliya tare da kuma ɗaura wannan muzakarar tasa tare da al'amuran gida ai zai wanke kayansa ko ko bai ma kowa ba zai yi wankin nasa sannan zai goge kayan shi ko sannan kuma ga aiken da za a masa dan kana dalibi ba za ka ce ba za a aike ka ba to a tsara aiken kada ya zama lokacin aiki lokacin karatun ɗalibi sai kuma a ce za a aike shi ba adalci ba ne wannan a a zaɓi lokutan da aka san ba lokacin karatunsa ba ne sai a aikas tafi tuwa tsara wannan musa'adatu talibi ala ikhtiyaril maddati lil yawmiyya a taimaki ɗalibin a gida domin zaben wace madda zai sa ta bi ta karatunsa na gida yau da gobe ma adami jam'il mawad al mushabihati fi waqtin wahid sannan a shawarce shi a faɗa masa ba a haɗa darussan da suka yi kama a rana ɗaya in za ka yi muzakara to kakka haɗa darussan da suka kama da juna a lokaci ya sai ka rikice yanzu misali ku a matakin wasu daga cikin ku kakka haɗa ranar usulul fiqh da alqawaidul fiqhiyya a matsayin muzakara sai su rikice maka ba za ka iya tantancewa ba ba za ka iya tantancewa zai zama kana muraja'ar wancan sai wancan ya rude maka a boko ka haɗa tsakanin mathematics musamman poza da math da physics sun dan yi kama saboda akwai kacaccele kacaccele a ciki ko akwai lissafa lissafa da goge goge a ciki to ka hada su ka raba misali a bambanta su to taimakon ɗalibi akan wannan abu ne mai kyau shawara ta biyar tazkiru talibi ala al'inayati bil waqti a tunatar da yaro akan mahimmancin kula da lokaci wa annahu muqawwimatun min muqawwimati dinina al-islami kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da musuluncin mu ke tsayuwa da su wa sha'iratun min sha'airihi kuma kula da lokaci alama ce daga cikin alamomin addinin mu mu da aka samu sallah da lokacin ta inna salata kanat al kitaban mawqutan mawqutan kaji mu kai tsaye mawqutan daga waqatun ne ta shida adamu tarki talibi bila muzakara ce ka a riƙa barin ɗalibi ba muzakara kawai ta bacci illa fi waqtil fahsi wal imtihani fa za ka ga ko littafi zai muzakara ba sai idan za a gwada shi sai idan za a yi test pass sai za a yi test wal imtihan ko kuma jarabawa to a daidai wannan lokacin ne sai mutum ya zo ya ɗauko littafai ya ce zai muraja'a ina ai ba a fafa goran ranar tafiya in ku aka fafi aka zuba ruwan a shada ci awai lihtibar ko kuma dai gwaji duka dai fayambaghi an takuna almudhakaratu mursalatan la kulliyatan taraqumiyatan ya wajaba mudhakarat dalibi ta zama mursala daki daki yake da an maka kabige me me ta'alimi yace maka rahmatullahi alayhi al zarnuji me yace maka yace abin da aka maka yau kai muraja'a su su su su su su su su biyar ko hamsa marratin wanda aka yi jiya kai so hudu na shekaran jiya kai so uku na waccan shekaran jiya kai so biyu na waccan waccan shekaran jiya kai so ɗaya saboda ai shi ya lububitu to shi ne fa abin da ake yi amma ɗalibi sai ya tattara sai gab da jarabawa an ce za a yi jarabawa sannan zai ɗauko littafi yana yi ba a fafa gora ranar tafiya mu wani profesan ya taɓa faɗa mana a jami'a ya ce shi ranar ana gobe jarabawa baya baya karanta komai kuma malaman psychological muzakara abinda suka faɗi kenan duk ranar da za ka yi jarabawa ba a yi amma khilafu tina wa madarisina ina ai wani har har ma shi ranar a cikin hall din har sai supervisor ya shigo wani ma har sai supervisor ya daka mai tsawa ya ce zai korai sannan zai je aje littafin nan. an fa fara raba takarda amma yana ne yana ta duba die minutes to kaga shine wannan to kai ya katta zama la ta kulliyatan tarakumiya kan mutum ya rika dunkula muzakara ta zama a cakuɗa take a dunkule shine tarakumi ka in kana yin abin ka daki daki duk abin da aka maka sai ka haddace kana kuma bibiyarsa kana bibiya ajiyarka faqad qala hakimun wani ne hikima ya ce la tatruki a'mala hatta tsara kama alaika kada ka kyala abubuwa har su taru a gare ka su maka su hau kanka in suka hau kanka to ba za ka iya sauka ba ba za ka iya sauke su ba sun hau sun lullube ka za ka iya shi fa kullu hadhihi liqtirahati dukkan waɗannan shawarwarin la yumkinu tatbiquha ba zai iya yiwuwa a zartar da su a aiwatar da su ba illa min aba'in fahimina sai daga babanni masu fahimta la aqulu alimina ban ce masana ba masu fahimta akwai bambanci tsakanin fahamun da ilmun akwai mutumin da yake da fahimta amma ba malami bane shi to ya zama kana da fahimta kana iya samun mutum bai je makaranta ba shi bai taba karatu ba amma yana da fahimta yadda abubuwa suke Allah mushi wani arziki na musamman na fahimta to ka zama haka fa innal fahima qad yakunu min al muta'allimin alladhina kanu fi ghalwa'i at-ta'allumi aw wasatihi ai zai iya yiwuwa mutum ya zama mai fahimta amma yana cin dalibai ne daliban ma na farko farko shine ghalwa ai fi bad'i kenan a farkon neman ilimin su aw wasatihi ko kuma suna ma tsakiyar karatun ne amma kaga Allah ba su fahimtar da bai ba wani malami babba ba fa yanbaghi lil aba'i ya wajaba ga iyaye istisharatu mukhtassin nasihi su neman shawara daga ƙwararru sune al-mukhtassu consultant waɗanda suke nasihi na masu yin nasiha masu nufin alkhairi ga mutane li ziyadatil ma'rifati dan su ƙara sani wata'arrufi kuma su ƙara sani dai na me ala psychologiyatul tifl su san kwakwalwar yaro wa tarbiyatihi da kuma yi masa tarbiyya tarbiyatan najihatan tarbiyyar da za a ci nasara an yi ta dole sai ka riƙa tambaya kana tambayan masana waɗanda ƙwararru ne su a tarbiyya ya kaza to idan kaza ya faru fa ka ji mu ce wallahi ina da ɗalibi ina da ɗana gashi kaza kaza kaza duk abu kaza yana fahimta abu kaza amma baya gane kaza to sai a tsaya sai kaga an ba mutum shawara me yasa bai fahimta wannan abu akwai ɗalibin da zaka sa shi ina ba da wannan labarin dalilin da yasa ban iya lissafi ba ina faɗin wannan har ga Allah tun ina firamare wani malami muka haɗu da shi ne kafiri ne kun ji na ce muku kafiri mugu kuma shi yasa na ce kafirin na gabata ka ce na zagi malami na kafiri ne mugu wallahi sunan shi adewale ba zan manta da sunan shi ba har in mutu kila adewale to shine huwa allazi abghada huwa allazi baghada ilayya alhisaba shi yasa min kin lissafi da ya zo aji to ni na rikice kenan jikina rawa yake shikenan tun daga nan na zama ba na gane lissafi in iya lissafi dai lissafi in wanda ake mai xy din nan to shi ne wannan to kun ga wani sai a bincika a game dalili me ya jawo abu kaza sai a bada shawara yaro ya ce bai fahimtar kaza kila malamin da yake karantar da shi ne ko bai san madar ba ko ya sani amma ba bai iya karanta suwa ba ko ko kuma ya iya karanta suwar eh, yana da ilimin amma ko bai da akhlaqu wanda su su ne suke ba malami dama ya zama malami bai da juriyar zama da ɗalibi to kaga duk wannan akwai su to sai a ba mutum shawara a ji me yake faruwa kaza kaza kaza a bincika sababin a gano in wanda za a iya kau da shi ne ta bangaren ɗalibin ne a yi to duk wannan abubuwan kun ga shawari guda shida Allah ku saki ya taimake mu da kuma sa mu aiki da abin da muke ji wallahu alam